اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحمة لساتي صادوة أولا مجلسي لمشكرا wato masanin Aliziya, wanda muka dakatar saboda hutun babbar sallah ya roƙon Allah madaukaci sarki da ya karɓa mana ayyukanmu na gari da ya fi mana kurakuranmu da jikan mamatanmu yau in Allah ya so za mu tashi daga inda malam ya ce faslun wa mujibatul husnukum faslun fasali da yake bayani akan abubuwan da suke wajabta wanka ji nan za mu tashi ba? abubuwa da suke wajabta wanka malin ya ce abubuwa guda hudu ne na farko kin ƙifa'u damul haizi ɗaukewar jinin al'ada idan jinin al'ada ya ɗauke wannan yana wajabta wanka kan matar da jinin taɗin ya ɗauke wadamin nifasi hakanan ɗaukewar jinin biki mana jini da yake zuwa saboda haihuwa shi ake kiransa jinin biki ko damun nifasi shi ma idan ya ɗauke ɗaukewarsa yana wajabta wanka walmautu hakanan rasuwa idan mutum ya rasu ya zama wajibi shi ma a yi masa wanka sannan na hudu daga cikin jerin abubuwan da suke wajabta wanka akwai aljanabatu ma'ana samuwar janaba waɗannan abubuwa guda hudu su suke wajen wanka a musulunci ɗaukewar jinin al'ada ɗaukewar jinin jiki mutuwa da kuma janaba malam ya ce ita janaba fiye da wa'ani, mutum yana samun ya siffantu da cewa janaba ta kama shi idan ɗayan abubuwa guda biyu ya faru ɗayan abubuwa guda biyu in ya faru za a ce wannan mutumin yana da janaba da aka yi ce wahiyar nau'ani janaba ta kasu kashe biyu khurujul maniyyi al muƙarinu lillazzati al-mu'tadati min ar-rajuli awil mar'aci fi naumin aw yaqazatin bi fathil khafi ضد النوم kashi na farko da janaba shi ne fitan maniyi wanda yake tare da jin daɗi bisa al'ada saboda mai yakan iya fita ba tare da jin daɗi ba ko kuma ya zama ya saba al'ada ya fita ba da jin daɗi ba saboda misali in aka buji mutum idan aka yi wa mutum duka ko aka kwara wa mutum ruwan zafi ko kuma aka kwara wa mutum mai mai zafi ko saboda tsananin sanyi ko tsananin zafi duk wannan yakan sa mani ya fita ko tsananin tsoro duk yakan sa mani ya fita a nan ya fita amma ba bisa al'ada ba saboda ya saba da al'adar fitansa mani yakan fita ne saboda jin daɗi shi ko ya fita ne saboda wahala ko saboda tsananin zafi ko sanyi a nan malamai suka ce wannan ya saba da al'ada ko kuma ya fita ba da jin daɗi ba misali saboda ciwo yakan fita ta ko'ina ko kuma likita ya sa allura ya jawo maniyi ya fitar da maniyi amma ba fitansa ba da jin daɗi ba an sa allura ne aka jawo shi wannan ba zai wajen wanka ba in har aka jawo shi da allura aka fitar da shi wannan ba da jin daɗi ba ne don haka maniyin da yake wazafta wanka a ce mutum ya kamu da janaba ne ya zama ya fita da jin daɗi bisa al'ada sawa'un min rajulin daga namiji abin maraci ko mace ko mace ce maniyinta ya fita ita ma wanka ya waje ba kanta dalilin wannan kuma shine wata rana wata mace ta zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam sace shin akwai wanka akan mace in tai mafarki annabi ya ce eh in ta ga ruwa annabi ya ce eh in ta ga ruwa ma'ana idan mace ta yi mafarki ta gama ni wannan ya zama wajibi ita ma ta yi wanka fi naumin wannan mani ya fita ne a cikin bacci saboda mafarki kenan aw yaqazatin ko kuma a farke ba bacci yake yi ba to bi fakil qafi ma'ana yaqa yaqazatin ba zatin da daure kafin ba a'a fa kafin inda za a bashi fataha ziddun naumi shine kishiyan bacci kenan farkawa in kana farke to baka bacci kenan mani yakan iya fita ko da da mutum yana farke ta hanyar tunani ko kallon funafunan batsa ko kallon tsiraici ko kuma wasa da gabansa duk wannan yakan sa mani ya fita ko da ko mutum yana farke to duk wannan in ya kasance janaba ta kama shi malam yace wa qad yajibu al-ghusl li khurujihi min ghairi muqaranati al-ladhati hakanan wanka kakan wajaba saboda fitan maniyin amma ya fita bayan an ji daɗi amma ya fita lokacin kuma bayan daɗi ya ƙare yake misali mislu kamar an jami'a kamar ya sadu da iyalinsa fayyantar da ya ji daɗi walam yunzin amma bai yi inzali ba bai fitar da maniyi ba ya sadu da iyalinsa ya samu jin daɗi amma bai fitar da maniyi ba daga baya maniyi ya fito jin daɗin ya kasance lokaci daban fitowar maniyin kuma ya kasance lokaci daban wannan ɗin shi ma wanka ya waje ba a kansa ko da lokacin fitansa in bai dace da jin daɗin ba ta haka in ya kasance ya ji daɗi ya sadu da iyalinsa ya ji daɗi amma bai yi inzali ba daga baya ne ya yi inzali to wannan ma zai yi wanka za ka malam ya ce mitin shi kamar mai a ce an yi jami'a da ya sadu da iyalinsa fayyaltar da ya ji daɗi lam yunzil alhali a lokacin bai yi inzali ba summa yakhruju minhu al-mali sannan daga baya mani ya fita qabla an yaghtasila ya yi wanka nan, shi ma zai yi wanka ke. wannan duka muna magana a kan nau'i na farko na janaba fitan mani da jin daɗi sawa'un ya dace da lokacin fitansa jin daɗi ko kuma ya yi jinkiri wannan shi ne nau'i na farko na janaba wannan sawa'in ya faru a cikin bacci ko a farke daga namiji ko mace ko wanne ne nau'i na biyu na samun janaba shine maghibul hatafati albaliri maghibu hatafati albaliri wahiya ra'su zakari maghibu hatafati albaliri shine bacewar hashafa wato kan al'aura kan azzakari wanda kan azzakari na balagagge hashafa kuma abinda ake nufi ra'asu zakari kan azzakari kenan shine al-hashafa ko kuma maribu misliha bacewar kwatankwacin hashafar min matsu'in daga wanda aka yanke azzakarinsa idan kan azzakarinsa a yanke ke. sai ya sadu da mace to idan gwargwajen kan azzakarinsa ya bace a al'auranta wannan ma ya samu janaba ko da babu inzali ko da bai yi inzali ba idan kan azzakarinsa ya bace a al'auran mace wannan ya kamu da janaba dole ya yi wanka ma'anar ya samu janaba ma'ana wanka ta zama dole dole sai ya yi ibadarsa ba ta yiwuwa sai ya yi wanka in ko babu kan azzakarin saboda ya yanke misali ko gwangwadon kan azzakarin idan ya fice al'aura shi ma zai wanda kawanka kacewan azzakarin ya kasance fi farji adamiyyin a al'auran ɗan adam au ko wani ɗan adam kamar a ce mutum ya sadu da dabba idan mutum ya sadu da dabba har kan azzakarin su da bace a cikin al'auran dabban wannan shi ma dole ya yi wanka unsa au zakar ko au gairihi unsa au zakar sawa'un al'auran namiji ne ko mace misali wani ke yi liwaɗi da wani tabbatar da kan sa a duburanta? shi ma dole ya wanka ko kuma ya sadu da mace kan azzakarinsa har ya bace a cikin al'auranta don ma dole ya yi wanka auren yitin sawa'un saduwar yayi ne da rayayye ko matacce ko da ya saduwa ne da rayayye har gurgurci kan azzakarinsa ya bace a cikin al'auran wannan rayayye mace ko namiji wannan dole ya yi wanka ko da bai yi inzali ba ko kuma matacce ya sadu da matacce saboda galibi abubuwan da suke abubuwan da suke faruwa na wani lokaci yanzu tsafe-tsafe saboda neman duniya mutum ya je ya sadu da gawa mutum ya je ya sadu da gawa saboda neman duniya ba wani abu ba so ko da hakan ya kasance da gawa ne nan ma dole yi wanka malai ya ce wa illan yunzil ko da bai yi inzali ba wa tamna'ul janabatu mawani alhadathil asuwar? don haka anan malam ya gama bayani wato nau'uka na janaba guda biyu nau'i na farko fitan mani nau'i na biyu kwacewar kan azzakari ko da bani bai fita ba idan ɗayan wannan biyu ya faru to mutum ya kamu da janaba dole ya yi wanka dole ya yi wanka abubuwan da in mutum ya kamu da janaba ba zai yi su ba da zarar ya kamu da janaba to ba zai aikata waɗannan abubuwan ba ga sunan su ne malar zai ambace su yanzu ya ce wa tamna'ul janabatu ita janaba kuma tana hanawa mawadi alhadasi duk abun da kari wato abun da in karamin kari ne ya same ka kamar mutum ya yi iska ko ya yi bawali ko ya zaga bayan gari duk abin da wannan yake hana ka aikatawa janaba ita ma tana hana ka aikatawa misali idan mutum ya yi iska ba zai yi sallah ba to haka ba ita janaba ba zai yi dawafi ba in mutum ya ba shi da alwala ita janaba haka ba zai taba qur'ani ba ba shi da alwala haka ma shi ma in mutum yana da janaba ba zai taba qur'ani ba da sauransu ya to tare da ƙarin wasu abubuwa da ita janaba ta keɓe da su baicin ba za ka aikata abubuwan da wanda ba shi da alwala zai aikata ba akwai kuma ƙarin wasu abubuwa da ita janaba tana za ta hana ka aikatawa misali daga cikin ƙarin taharimu kira'atil ƙur'ani ita janaba tana haramta wa mutum karanta Alƙur'ani mai girma saboda hadisin Aisha manzo sallallahu alaihi wasallam yakan karanta qur'ani a duk halin da ya samu kansa sai in ya kasance yana da janaba in ya kamu da janaba to baya karatun qur'ani to anan akwai bambancin mas'ala wanda ya kamu da janaba ba zai karatun qur'ani ba amma mace da take yin al'ada za ta karanta qur'ani me bambancin su malamai suka ce an rangwanta wa matar da take da al'ada ta yi karatun ƙur'ani saboda al'ada lokacin ta yana da tsawo in aka ce karta karanta ƙur'ani kuma ta yi watakila tana hadda zai ɗau lokaci kamanta da haddanta na biyu kuma ta yi ta zama malama ce tana karantar da yara allo in aka ce ita na al'ada ba za ta yi karatun ƙur'ani ba kenan duk wata za a samu wasu kwanaki na kwana biyar ko shida gurgudun al'adar ita malama za ta riga ba yara hudu kenan ko kuma ta nemi mataimakiya kuma taimaki ko ta zama ko ta nemi tsohuwa wacce ba ta al'ada ta rika karantar da su kaga akwai nau'i na wato eh, akwai nau'i na wahala a ciki sannan ta yi zama to ba malaman allo bane wanda take karanta mafi sabilillahi ta yi ta zama malamar makaranta ce an dauke ta saboda karanta da qur'ani makaranta ba za ta rika ta duk wata a ta hutun wata a ta hutun kwana uku ko hudu ba ko ci guda kwanakin ta duk wata a ce ba za ta karantar ba ba zai yi ba to saboda shari'a kuma shari'a tana da hikima shari'ar musulunci akwai hikima a ciki a kullum don haka in al'ada ce take tare da mace wannan bai hana karanta ƙur'ani. don haka malama in tana karantar da yara allo tana iya tana karantar da su ko da tana cikin al'ada sai dai ba za su ɗauki ƙur'ani ba ba za su ɗauki ƙur'ani ba don ba ta da tsarki amma in ya kama babu ɗalibi, babu ɗalibi ko malami da zai gyara allon ya ɗaliban ya halatta ta ɗauki allo ta yi musu gyara amma yanzu da zamani da ya zo ɗin abubuwa sun yi sauki yanzu ba za ta saba ƙur'ani ba amma in tana da ƙur'ani a cikin android tana iya ta bude ta karanta saboda ƙur'anin da yake cikin waya ai lantarki ne ba ƙur'ani ba ne in an buɗe ciki babu ƙur'ani na saboda ƙur'ani ya zama eh, electronic ne yana cikin lantarki ne don haka haske ne da in aka bude za a gani in kana ke da shi haka ce menene a hannunka ba za a ce qur'ani ne a hannunka za a ce waya ce a hannunka to don haka ko da mace tana da al'ada tana iya daukan a waya wacce akwai qur'ani cikakke a cikin ta kamar dai misali a ce mahaddacin qur'ani ne ita ya ce amma tana da al'ada ai in ka buga kanta babu qur'ani sai kaga wannan digital ne kamar yadda ƙur'anin ta yake karta al'adanta ba zai hana ka riƙe ta a haddanta ba haka nan ma wannan wayar ita tana da in akwai ƙur'ani a ciki tana iya riƙewa wata karanta amma qur'ani, ƙur'ani ƙur'ani cikakke haka ta ɗauka tana al'ada wannan malamai sun hana amma in ita malama ce ta yadda ya zama da rura ko dai malama ko ɗaliba ɗaliba misali tana da jarrabawa ana jarrabawa na ƙur'ani a ce tana al'ada a jinkirta mata a cikin ajin mata mata nawa ne za a samu da al'ada a jinkirta musu tsarin makarantar ba shi da wannan in jarrabawa ta zo dole a yi ko ta yi misali ba jarrabawa? tana cikin musabaka ne ai ba ana musabaka na jiha ko na kasa ko na local government to mata suna shiga ciki to idan matar tana da al'ada ba kar ta yi musabaka ta ce tana da al'ada a bari sai bayan ta yi Ta ga duk shari'ar musulunci wato duk abun da ka gani shari'a ya tsara sai ka samu akwai shi. don haka matar da take da al'ada a hana ta ta da qur'ani ba amma wanda ko wacce take da janaba an hana shi karar da qur'ani me yasa dalili na farko kwanakin al'ada yana da tsawo na biyu kuma ɗaukewar al'adam ba a hannun da yake ba sai in ya ɗauke amma yin wanka a hannun ka yake kana kai in ka jinkirta ma kai in ka gaggauta ma kai don haka ɗauke ka ɗauke da naba da kake tattare da shi a hannun ka yake in ka ga dama janabar ba za ta yi minti goma a jikinka ba sai ka ɗauki a sai don kayan ke karatun ƙurani na minti goma babu wata illa to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake hana shi karatun qur'ani sai janaba kawai a kowane yanayi ko da ba shi da alwala mutum yana iya yin tilawa mace ko da tana yin al'ada tana iya yin tilawa ta zauna kai kamar mai ta tilawa ta da kanta don karta manta malam ya ce don haka janaba tana hana karanta al'ur'ani mai girma illal ayata sai dai kamar aya ɗaya kamar aya ɗaya ba ka zauna ka yi tilawa ba misali ka karanta aya ɗaya misali mu ɗauka ayatul kursiyu mutum ya zo kwanciya yana da janaba amma kuma ɗan daga cikin azkar na kwanciya shine a karanta ayatul kursi ko to ga janaba amma yana so ya karanta ayatul kursi yayi bacci ya halatta saboda aya daya kuma ala wajibi ta'awuzi yana yi ne saboda neman tsari ai annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya karanta ayatul kursiyu lokacin da zai kwanta har gari ya waye shedan ba zai kusance shi ba kuma kun san abu mamaki shedan ne ya baiwa abu hurairah fa'ida shedan da kansa yana bada fa'ida yana bada lagani ya san maganin kansa dalili ne abu huraira annabi ya bashi tsaron zakan da kai na azumi abu huraira yana gadin zakan da kai a masallaci sai ga wani mutum ya zo sai dan ya zo a cikin surat dan adam ya koka masa cewa yana cikin tsananin bukata abu huraira ce kai annabi ne ya bani gadin wannan wannan abincin fa ya matsa ya ce wallahi bukata ce ya ce to kaɗi ba daidai bukatar ka amma gobe karka dawo ya ce shi ba zai dawo ba ya tafi da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira me ya faru da abokin ka jiya Allah ya gaya masa cewa ga abin da ya faru ya ce me ya faru da abokin ka jiya ya ce wallahi ya zo ya koka rashi ya ce ayya ya kuka yi ya ce eh, ya yi alkawari ba zai dawo ba ya ce zai dawo abu hure da ya ce daga nan na san cewa zai dawo tun da annabi ya faɗa zai dawo yana nan sai gaji ya sake laikowa ce ba za ce maka karka dawo ba ya ce wallahi bukata ce bukata ce ta kai amma ba za ka dawo gobe ba ya ce eh, ba zai dawo ba su zo ka ɗiba ka tafi ya ɗiba ya tafi annabi ya zaki tambaya abu huraira ya aka yi kace wallahi ya dawo ya koka cewa rashi ce to ya aka yi yace ba zai dawo ba yace zai dawo annabi bai ga masa kowa ne bane wace gari abu huraira ce sai na kwana da yakinin cewa zai dawo tunda annabi yace zai dawo dare na yi sai gaji ya saki zuwa yayi ta magiya yayi ta magiya abu huraira ce sam kai inda baka da amana Kaje ba za ka dawo ba na ka dawo kaje ba za ka dawo na biyu ka dawo ga shi na uku ba zan bar ka ba shi da to kai hakuri zan koya maka wani abu zai ba shi lakani shi kuma ya ba shi kafan alƙalami ce to ba da ne a koya mini yake in ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi har zuwa ƙarshe har ka wayi gari shaidan ba zai kusance ka ba ce to shi kenan sai ya bar shi ya diba ya ɗi ya tafi annabi ya ganshi ya yi dariya ya ce ya aka yi da abokin kai ya dawo amma ya ce ya koya mini wani abu sai ka ya koya maka ya ce in karanta ayatul kurciyu in zan kwanta har gari ya waye sai dan ba zai kusance ni ba annabi ya ce gaskiyarsa amma makaryaci ne karka yaudaru wai ko ka san waye kake tare da shi kwanaki uku nan duka sai ne raki uku nan ka san da waye kake abu hurairah ce Allahu rasulu a'alam Allah da manzon da ne kawai ya yace ya ne shaidan ne yake zuwa maka kwana uku nan duka amma maganan da ya cewa in ka karanta ajar kursi har gari ya washe dan ba zai kusance ka ba gaskiya ne amma fa makaryaci ne karka yi wadaru da shi sai ana karban gaskiya a wurin makaryaci don haka ko da makaryaci ne ya zo maka da labari ka saurare shi ta yi wannan ranar gaskiyarsa ko da asali an san shi da ƙariya in ya zo ya kawo labari ka saurare shi ko ba kome in ta bayyana ƙariya ne ma dai to ka samu ƙarin shaida a ce wa ƙaryar ne amma bai ko sadaka ka wa huwa kadubun eh yayi yayi gaskiya amma makaryaci ne mai yawan ƙarya ne shi amma wannan karin yayi gaskiya ko wannan kenan saboda haka kin mutum yana da janaba ya halatta ya karanta kamar aya daya saboda neman tsari ta auri a bisa neman tsari haka wannan ma malamai fa da suka togace shi suka fito da shi saboda yanayin ɗan adam an san cewa yakan faru haka ka zo za ka kwanta ga janaba kuma za ka yi ana neman tsari lokacin kwanciya sai aka togace batun bacci idan za ka karanta aya ɗaya haka ko makamancinsa saboda neman tsari ya halatta daga ayatul kursi ya fito aya ɗaya ne kuma ana yi saboda neman tsari kuma lokacin barci daga halaccin sa to haka kuwa duk abin da ka shari'a ne wallahi in kan sai kaga akwai hikima shi kuma an yi shi saboda amfanin ka in da zarar ka bar shi ka bar wani abu da yake saboda amfanin ka aka yi shi kai ne mai cutuwa in ka bar shi kai ne zaka cutu don haka duk inda kuka ga gwargwadon gwargwadon cutuwarmu gwargwadon barin shari'a gwargwadon shari'o'i da muka bari gwargwadon cutuwa da yake faruwa ta tare da mu sawa'un a kuma ko a matsayin mu na al'umma gaba daya warruka ko kuma tofi misali mutum yana cikin janaba sai kuma misali a ce a wani ba lafiya yana bukatar a masa tofi ya halatta a karanta ayatul kursiyu a tofa masa a kai ko kuma makamancinsa ya halatta saboda wani abu ne na rashin lafiya abu ne na gaggawa abu ne na ceton rai akan iya zuwa a karanta mara lafiya wannan aya guda ɗaya don neman waraka kowane ɓangare na ƙur'ani kuma ana iya neman waraka da shi Allah yake wani nazzil min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin Musa al-Ash'ari anhu ya yi wa wani tofi da suratun Fatiha saboda menene saboda kunama ta harbe shi sun yi tafiya annabi ya aike su saboda su je su kaiwatar da wani abu suna cikin tafiya sai suka ga riga na larabawa irin da ya rigan fulani haka larabawa su ma na ƙauyawa jiya suke da shi tuna kamfon-kamfon haka haima ake ce masa shi kenan suka ga sansani na larabawa sai suka ratsa sai suka nemi wato a ɗan ba su masauki matafiya ne su sun nemi masauki masaukin matafiyi kuma ruwa kan abinci da kan karkashin bishiya ko buka inda zai dan huta ya ci gaba ba wani abu ne mai yawa yake bukata ba wayannan mutanen aka rashin sa'a suka ƙi faufau abu musa al'asari yayyayi da su suka ƙi su ba su masauki shi nan suka ja suka je wani wuri suka ɗan zauna ƙarƙashin bishiya suna hutawa na ya allah babu ya allah sai kunama sai ta harbi zauren unguwar mai unguwa sai kunama ta harbi suka yi maganin da duk suka sani mai unguwa ya gagara samun sauki suka ce to ga wasu mutane can mu je mana watakila akwai abin da Allah ya sanar da su mu je mu tambaya da suka je abubuwan al'ashari shi ne shugaban tafiya suka ce wallahi gaji gaji suka ce lallai kwarai abu musa ce lallai ni ina da wani magani ina da tofin da nake yi amma fa mu mun zo mun ɗari masauki kun hada mu don haka mu ma ba za mu yi tofin ba sai kun sallame mu sai suka yi tsada a kan wasu tumaki abu musa ashari ya zo ya karanta suratul fatiha a kan harbin kunaman ya yi masa tofi ya tashi kamar ba abin da ya same shi suka tattara ɗan tumakinsu suka je aike suka gama kafin su dawo wasu suka ce mu raba abu musa ya ce a sai mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji shin abun da suka yi daidai ne ko ba daidai ba haka ya kamata musulmi ne abun da za kafin ka aiwatar sai ka tambayi hukunci ai haka mai alabi yake ko wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumar lahi fi ai halatta mutum ya aikata wani abu sai ya zama hukuncin Allah kafin ya faɗa ji galibin mu yanzu sai mun je mun aiwatar mun kama mun zo muna ta susan kai eh, aka raba galla wallahi tallahi to kasar abun dai wallahi cikin ake bai ne amma dai ya riga ya faru kasar a tambaya kafin a ya aikata mun fahimta ko a tambaya kafin a aikata shi bai halatta mutum ya yi sai bayan ya nemi izini ya nemi sanin hukuncin Allah dangane da shi abu musa al'adari ya ce a'a ba za mu taɓa ko ɗaya a ciki ba sai mun je mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da suka koma suka ce masa ga abin da suka yi annabi ya ce masa la yanzu kai abu musa al'adari wa ya sanar da kai cewa fatiha a ce dama ana tofi da shi ita wallahi haka dai Allah dai ya kinsa mini abun a zuciyata ni kuma na yi annabi ya ce kun yi daidai ni ma in za ku yi rabiyar ku ba ni dawa ya tabbatar muku cewa abin da suka yi halal ne daidai ne to wannan yana nuna cewa sun za ka yi wa mutum addu'a ka karbi kafan alƙalami a wannan ba hujja ba ce ai su sun yi ne saboda waɗancan sun yi musu suma ba wai haka ne asalin tsarin ba da sun girma masu sun ba su bakunta ai da suma za su musu ba za su tafi kome ba amma bukata ce ta kai su ga wannan to ba daidai ba ne wai mutum ya mayar da shi aikinsa wai shi yin rubutu ko yin addu'a ko yin wasu abubuwa wai ya rika ci a kai wannan ya zama ci da addini zan duba yi irin wannan ba lalle bane ya faɗi gaskiya kuma dole wata rana zai yi ƙarya saboda ya ci surkulle zai iya shigowa ciki ba mu samu cikin magabata waɗanda suka kawai suka naɗe kafafunsu suka zauna wai aikinsu addu'a ba aikin addu'a ba aiki bane ba ai ya ga maka cewa Allah zai karba ya gaya maka kai da ka kai bukatar zuwa wurinsa ya ce in kai addu'an Allah ba zai karba maka shedan ma ya yi Allah ya karba bare kai shedan ma ya yi addu'a Allah ya karba ta ke kuma Ya ce qala rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun Allah nan take ce maza qala innaka minal munzirin ya roki Allah ya Allah ka tsawaita rayuwa ta ba za ka kaje ni ba har sai tashin kiyama Allah ya ce an baka sai dan ba zai mutu ba sai nan har abada sai ta halaka mutane sai wanda Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mu da sharri saboda haka me yasa wasu mu suke jin tsoron yin addu'a in suna da bukata kai ka fi sanin bukatar kanka kai ka fi sanin zafin abin da kake ji a zuciyarka wannan abin da kake ji a zuciyarka kuma ita za ta sa ka ka yi addu'an da gaske wancan aikin kuɗi yake yi kai kuma neman biyan bukata kake wajen jin zafin abin da yake samu ka kai ko mai aikin kuɗi kai shi yana batun kuɗin zane za ka sallame shi ko ba za ka sallame shi ba to saboda haka kar mutum ya rika ganin cewa shi yana da laifi da yawa in yayi Allah ba zai karba ba ko kuma akwai wasu dabaru da ake yi in kai shortcut Allah zai karba babu addu'ar kawai abu ɗaya ne sirrin kowa kuma da gwargwadon kusancin ga ubangiji gwargwadon an addu'ar ka cikin gaggawa na farko ka zama tsoron Allah na biyu ka kasance mai cin halal na uku ka zaɓi lokacin addu'a ka zaɓi lokacin addu'a kamar cikin dare ƙarshen dare lokacin addu'a ne Allah kan sauko zuwa saman farko na duniya ya ce waye yake da bukata da biya masa Wake neman gafara na gafarta masa wa zai roƙe ni na amsa masa har gari ya waye a lokacin ne kuma kowa yake bacci ga lokacin na bacci yake daɗi so wannan lokacin Allah yana amsa addu'a sannan a lokacin saukar ruwan sama lokacin da ake ruwan sama nan lokacin amsa addu'a ne saboda rahama na sauka in ka ga ana ruwan sama ka keɓe ka Allah lokacin hamsa addu'a ne haka ne idan mutum yana cikin sujada kana kusa da ubangiji lokacin da kake sujada karoji Allah haka nan addu'an iyaye mutum in Allah ya bar masa iyayensa to ya bar masa gata karoji roƙi addu'an iyaye musamman in sun tsufa lokacin zukatansu ya yi rauni tausayi kusancin ubangiji ba su cika laifuka ba don haka ka nemi addu'an iyaye su maka balle addu'an iyaye baya faduwa kasa musamman kuma in ya dace da lokacin amsa addu'a haka nan bayan sallar la'asar na duk ranar juma'a har zuwa wayewa har zuwa faduwar rana lokaci ne shi ma na amsa addu'a saboda duk ranar juma'a akwai lokaci da Allah ya ware da zai amsa addu'a mutum ba zai dace da wannan lokacin ba yana addu'a fati Allah ya karɓa malamai suka ce daga bayan la'asar ne zuwa faduwar rana wannan lokacin yake shi ya yasa galibi malamai suke keɓe wa irin wannan lokacin suke addu'o'i wani in kaje wurin sama bayan sannan la'asar din ba shi da lokacin sa saboda me lokaci ne na ganawa da Allah akwai wani malamin mu a madina zugan juma'a sai ya aiko mana da tunatarwa lokaci ne na fari da neman gafara da yawancin salatin annabi don haka ku ribaci wannan lokacin kullum juma'a sai kaga ya aiko min da wannan tunatarwa don ne lokuta ne da ya kamata tewa ana gafala lokaci ne kuma mai muhimmanci a rayuwar mutum hakanan bayan sallar zahar jin ran laraba ran laraba bayan sallan azhar lokaci ne na amsa addu'a annabi yakan faki wannan lokacin musamman don yin addu'o'i abdullahi ibn abbas yace shi ma yakan faki wannan lokaci bayan azhar na duk ranar laraba yayi addu'o'i a lokaci malamai suka ce wannan ba wai gamdakatar bane ma'ana ba wai abun ya zo ko incidence ba ne a'a annabi yakan dakon wannan lokacin yakan hari wannan ranar ran laraba bayan sallar azahar lokaci ne na amsa addu'a wanda da yawa ba su san wannan lokacin ba alhali hadisi ya tabbata wannan ba dai nan wato a a cikin dare idan mutum ya kwanta ya yi addu'a misali ya kwanta da in ya farka idan ya farka da dare sai ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah Walhamdulillah, لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي إذا مسلم يقول لك أنا ذي غفرت idan ko ya tashi ya yi sallah Allah zai karba duk lokacin da ka farka cikin dare lokacin da ka farka din nan ko da ka farka ne don mutum ya zaga ya dawo lokacin da ka farka ka karanta wannan addu'a la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu mulku wa lahu al wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي ko iya nan ka tsaya annabi ya ce Allah zai gafarta maka idan ko ka tashi kai alwala kai sallah Allah zai karbi sallah ya kuɗa kuwa muna cikin gara basa duk waɗannan lokuta yanayi da muke ciki lokuta ne da yanayi ne na amsa addu'o'i da kuma bukatunmu daga sama har ƙasa duka mu bukatu ne ƴaƴanmu Masoyan mu duk mabukata ne ba za mu tsawo da mu roƙan musu Allah ba don haka bai kamata mu yi sakaci da irin waɗannan lokutan ba to malam yace wato daga cikin abu abubuwan da aka rangwantawa wanda yake da janaba zai karanta shi ne kamar ya karanta wata aya saboda tofi ko kuma saboda neman tari wannan ya halatta wani ko kuma zai kafa hujja mutum ne misali yana cikin janaba amma sai aka zo yin fatawa a wurinsa aka yin fatawa da ya bada fatawa wannan fatawar tana bukatar dalili da hujja sai ya ce misali kamar yadda Allah ya ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna ai kaga wannan aya ce da amma dai yana da janaba ya halatta in ya kawo aya saboda kafa hujja ya karanta aya don kafa hujja babu laifi ko da yana da janaba mun fahimta ko waɗannan rangwami ne aka yi rangwami amma asali karanta Al-Qur'ani bai halatta ba ga wanda yake da janaba sai dai ka karanta kamar aya ɗaya ko makamantanta saboda neman tsari ko saboda tofi ko saboda kafa dalili waɗannan sun halatta in har mutum yana da jaraba daga cikin jerin abubuwan da mutum ba zai aikata ba yayin da yake dauke da yake da jaraba shine duhulul masjidi wal muksu fihi shigan masallaci da zama a cikin masallaci in mutum yana da janaba to kar ya shiga masallaci saboda faɗin Allah maɗaukaki sarki wala junuban illa adiri sabili hatta karkashin bai halatta ga wanda da janaba ya shiga masallaci ba sai dai in hanya ce ta ɗauke shi misali harabar masallaci tana da girma sai kuma za a bi ta wannan haraban a fita haka saboda wani dalili sai ya fita daga wannan kofan ya shiga da wannan kofan ya fita kan wannan ya zama adiri sabili mai gittawa to in har jittawa ya yi wannan babu laifi amma ya shiga ya zauna cikin masallaci wannan bai halatta ba na malam yace ce walghuslu min aljanabati wankan janaba mustamilun ala fara'iza wa sunani wa fada'il ya kunshi farilloli da sunnoni da kuma mustahabbai fa amma fara'iduhu amma farillolin wanka fa khamsatun guda biyar ne niyyatu raf'il hadathi kaura niyyar kawar da kari al'akbari mai girma saboda wankan janaba wankan al’aukewan al'ada wankan ɗaukewan jinin biki duka kari ne babba manyan kari ne don haka mutum ya ɗaura niyan kawar da babban kari wannan ɗaura niyan wankan janaba ko ɗaura niyan yankewan jinin biki ko al'ada shine wani ake nufi daura niyya niyyar nan kuma a zuciya take wa ma'allu halqalbu mahallin inda ake yin niyya a zuciya ba daidai ba ne in mutum ya yazo sallah yace Allahumma inni nawaitu salatu zuri arba rak'atin Allahu akbar khalfal imam wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne. niyya a zuciya ake yin ta don haka ma ko a hausa ma ana cewa ujin saniya saniya kulla niyya ba furta niyya ba ko a fulaganci ba haɓɓugu aliyya gudu haɓɓa aliyya ka gani haɓɓugu aliyya kuma a haɓɓa hudu haɗin da ma'un da fi abu da wa ainihin haɗɗere on ma'ana daga ɗayar da mako ko ma'ana a zuciya ake yi ba a furta niyya in aka zo sallah ko aka zo za a fara azumi ko wankan janaba mutum ba zai ce Allahumma mai nina waitu al janaba fili, raf'i al-hadath akbar ba wannan kuskure ne niyyar a zuciya ce. wurare biyu ne kawai aka taba ji annabi ya furta niyya wurare biyu kan banda waɗannan wurare guda biyu ba taba jin annabi ya furta abin da ke cikin zuciyarsa ba wuri na farko a lokacin da yake yankan layyansa ne zai zo zai yanka dabba layya wannan kam an ji niyyar zuciyarsa yake Allahumma hadha an Muhammadin wa ahlihi Allahumma bismillah wallahu akbar ce ya Allah wannan ragon na Muhammad ne da iyalan gidansa bismillah wallahu akbar ka gani abu ne a zuciyarsa ya furta ya faɗa wannan rago na farko ke ne rago na biyu kuma da ya zo yankawa ce Allahumma hada amman lam yubassi min ummati wannan ragon kuma na duk wanda bai sami daman yin layya ba cikin al'umma ta Allah ga ragon sa shi kuma annabi yayi mana layya duk mutumin da bai samu daman yin layya ba annabi yayi ba ababun damuwa sai dai kawai in ya kasance a ce yara ba su samu abin da za su ci ba amma lada annabi ya yi annabi ya yi wa duk wanda bai samu daman layya cikin al'ummarsa ba annabi ya yi masa wanda ko ya samu daman yi alhamdulillah ya yi wa kansa amma in mutum ya mutu bai samu daman yin layya ba isa Allah ba zai tashi cewa shi ba shi da layya kwata-kwata ba saboda annabinsa annabin rahama ya tuna da shi tun ma kafin ya zo ya yi masa a kan rago ɗaya kaga annabi ya furta niyya wannan wuri na farko kenan da aka taɓa ji annabi ya furta abin da ke cikin zuciyarsa wuri na biyu shine lokacin da zai yi aikin haji da zai yi aikin haji nan ma ya furta abin da ke cikin zuciyarsa ce labbaika allahumma hajjatan wa umra ya Allah na dau na dauki haraman aikin haji da umra a haɗe ma'anar kirani kenan wannan a nan ma annabi ya furta abin da ke cikin zuciyarsa banda waɗannan wurare guda biyu babu inda aka kiyaye cewa annabi ya furta abin da ke cikin zuciyarsa na niyya don haka mu ma annabi shine abun koyin mu Allah yake la qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika akwai tattare da annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi mai kyau don haka inda muka ji ambata ya furta niyya mu furta inda ko ba mu ji ya furta ba mu wadatu da abin da ke cikin zuciyar mu kuma mu yi ibada mu kar Allah ya gafar da mu ya kamata yace na farko shine niyyar kawar da wannan kari na biyu kuma ta'amimu zahirin jasadi bil mai game jiki da ruwa game jiki da ruwa wannan game jiki da ruwan kuma ya haɗe da kurkure baki da shekaruwa saboda kurkure baki baki ba ciki ba ne jiki ne saboda in kana azumi in ka kurkure bakin ka azumin ka bai kare ba amma in ya wuce makogoro azumi ya kare saboda haka bakin mutum ba ciki ba ne waje ne jirgin ruwa ya taɓa ciki kana azumi azumi ka kare ba kamar ka zuba ruwa ne a jikin fatan don haka wance cikin baki da sheƙa ruwa lokacin wankan da na ba wajibi ne kurkure baki da sheƙa ruwa lokacin wankan da na ba wajibi ne haka nan in mace tana wankan al'ada ko wankan jinin jiki. waddanku da cuttukawa mutum ya sa hannunsa da cuttuɗa jikinsa wata halilu sha'ari da tsaffaife gashi sawa'un gashin kai ko gashin gemu wal muwalatu wato da biyewa ma'ana yin wankan zama daya ba tare da yayyankewa ba wa amma sunanuhu amma sunnonin wanka kuma ba arba'atun guda hudu ne na farko albarku bi ghasl al-yadayn qabla idkhalihima fil ina'i tsarawa da wanke hannaye gabannin tsoma su a cikin ruwa wannan idan mutum yana wanka a cikin wato kwano ko bokiti da yake cikin baki to ya kuma idan yana wanka da buta ko da famfo ko da tawa nan ma dai ya wanke hannayensa ɗin so ya wanke hannayensa ɗin so fara wanka ba lallai sai in buta ko roba ko bafi baho yana mai bukaɗin baki ne kafin ka wanke ba ko da kuwa kana wanka da buta ne ko da shawa ka wanke farko kafin ka fara kome, ka wanke hannayenka sau uku wa masu simahil uzurani da shafar ramukan kunnuwa mutum ya jika hannunsa shafa ramukan kunnuwa wani mazmazatu wa listin shaku a mazhaba a nan ya nuna cewa kurkure baki da sheƙa ruwa sunna ne amma zance mafi inganci na malamai shine kurkure baki da shekaruwa ruwa a wankan da na bawa wajibi ne ba sunna bane kaga in sunna ne in ka bar shi wanka ta inganta amma zance mafi inganci shine in ba kurkure baki ba shekaruwa ruwa ba wanka ba ta inganta ba wajibi wa an kafa ba'iluhu amma mustahabban wanka kuma malam yace fa sab'atun guda bakwai ne a tasmiyatu faɗin bismillahi wal bad'u bi ghasli ma ala badani ma ala badanihi min al adha da fara wanke abin da ke jikinsa na datti idan dauda tana jikin mutum misali a ce akwai maniyi a jikinsa ko akwai jini a jikin mace lokacin kafin bayan ya wanke hannu ko ta wanke hannu to abin da yake biye da bayan wannan shine mutum ya ga inda najasa take sai ya wanke amma abin da aka fi so shi ne idan mutum zai kwanta bayan janaba ta kama shi kuma ba shi da nishadi ya yi wanka a lokacin ko bai samu ya dumama ruwa ba to abin da zai yi shi ne ya yi alwala har mutum ya kwanta da janaba ba tare da ya yi alwala ba mun fahimta ko? sunna ita ce idan mutum janaba ta kama shi bai kuma sami damar yin wanka ba to ya je ya yi alwala in ya yi alwala sai ya kwanta da alwalansa halafa shi idan lokacin da ya tashi zai yi wanka sai ya yi wanka amma mutum ya kwanta ba tare da alwala ba wanda ya saba sunna ko kuma ya yi alwala in yana son ya ci abinci in ya kama misali zai ci abinci alhali yana da janaba ko ya yi alwala kan tare da janaban ba tare da alwala ba ya ci abinci ko kuma ya kwanta haka saboda wannan ita ce sunna haka na farko al-tasmiyatu walbad'u bi ghasli ma ala badanihi min al da wanke abin da ke kan jikinsa na dauka sun malwudu kamilan sannan ya yi alwala cikakke amma ɗai-ɗai-ɗai zai yi marratan marratan ya wanke hannaye sau ɗaya ya kurkure baki sau ɗaya ya sheƙa ruwa ya fashe sau ɗaya ya wanke sa zuwa gwiwan hannu sau ɗaya ya shafa kai ya wanke in ya so ya wanke ƙafafu a lokacin in kuma ya so ya jinkirta wanke ƙafafu sai daga ƙarshe وينوي به رفع الجنابة عن تلك الأعضاء يأني يعد والنول الولا الناجي كود الجنبة أجكنسا باوين الولا با الولا أولنسا أي بات دا أمفاني saboda har yanzu ai janabar ba ta dauke ba jikinsa mun fahimta ko wannan alwala da zai yi kawai zai gabatar da gaɓoɓin alwala ne akan sauran gaɓoɓi amma ba wai yana nufin wannan alwalar ta isa sallah ba a inda misali zai yi wankan ba tare da alwala ba wannan wankan ta gabe masa alwala amma alwalan da yake yi yayi din nan yana fara wanke gaɓoɓin alwala saboda girmansu su kan sauran gaɓoɓi ya gabatar da su ne ba wai yana yin alwalan sallah ba ne mun fahimta aiko yawwa saboda yanzu ne amfanin alwala a jikinsa ya yi alwala amma kuma ai da sauran janaba alwala kuma da janaba ba zai yi ba saboda bai ɗauke janaban ba bare alwala ta samu wuri mun fahimta ko don haka wannan wanke gaɓoɓin alwala da yake yi lokacin wanka yana gabatar da gaɓoɓin alwala ne akan sauran gaɓoɓi kawai ya fara da su kuma saboda girmansu mun fahimta ko malam yace thumma ifadatul ma'i sannan ya wato ya zuba ruwa ala ra'atihi akan kansa sau uku ya ɗebi ruwa ya zuba a kansa sau uku ya goga thumma ifadatul ma'i ala shiqqi al-ayman sannan ya ɗebi ruwa ya zuba a tsarin damansa daga daga kafada har zuwa ƙasa ya wanke qabla al-aykal gabanin hagu bayan ya wanke tsarin damansa na dama sai kuma ya ibi ruwa ya zuba ta ɓarin da wato hagunsa walbat ubil a ali al-asafili sannan farawa da saman gangan jiki kafin ƙasa kan ka fara wanke ƙafafu sannan gwiwa kana haurowa kana haurowa har ka zo sama wannan ba shi ne ba ba bane mustahabi shi ka faro daga sama dotti yana sauka har yi ƙasa kar ka ɗauko da sun ƙasa ka da shi sama mun bai dako ko da wanka ne na soso sai ga wani ya fara wanki kafafunsa ya jijjirje sannan kuma ya koma yana goga wuyansa yana malam ka ɗauko da cikin kafa ka ɗora sama ai ba haka ake wanka ba ko da wanka ne na sabulu ai bayan ka wanke kai ka wanke saman jiki kana bi sannan a haka har lokacin da soso ya kai ƙasa to babu kuma batun amai da soso sama saboda kafa kasar galibi ya fi datti a kan sama to a haka hatta wanka na wajibi ba yadda ake yi ana farawa da tsarin sama kafin ƙasa a fara da tsarin dama kafin hagu malam ya ce wata dalilun ma'i ma'a iskamin husuli da karanta ruwa tare da kyautata wanka karanta ruwa karanta ruwan nan kuma wato ko gangan jikin mutum yake ko ya gangan jikin mutum yake idan ya ɗauki rabin ko kuma a kasa a kasa wannan bokitin fentin nan bokitin fenti farin nan mai 20 lita na fentin nan in aka kasa bokitin zuwa gida uku kashi ɗaya na ruwan bokitin zai shekawanka ya jiki mutum wanka sannan wankan janaba ba ce dole sai a buta ba kana iya wankan janaba a shawa kana iya wankan janaba a bokidi kana iya wankan janaba a daro kana iya wankan janaba a ba a shiga ciki ka daura niyya a cikin baho kawai shi kadan ka zuba ruwa yi, ya halatta kana iya yin wankan janaba a cikin rafi ka shiga cikin rafin ka ɗaura niyya ka wawance jikinka shi nan ya yi ba ce wai in kana wankan janaba idan wani ruwa ruwan da kake wankewa in ya shiga a cikin uh, roban shi nan ruwan ya zama najasa ba wa biya haka ba haka bane wani wani ya kan fahimci cewa dalilin da yasa ake aka ce a yi wanka da ruwan buta shine ba a son ruwan wankan janaba ya koma cikin ruwan da za ka ke wanka ko ba gama ne haka ne galibin ko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da maimuna da aisha ba a cikin kasko suke wanka ba kaskon nan kuma ba mai buɗaɗɗen baki ba a cikin ruwan a cikin kasko suke ɗiba ruwa suke kamfata suna ɗiba da hannunsu aisha take dan ce min kace wa hannu take ga annabi ka dan rage min da Allah kar ka ƙara ruwa annabi ce aka sai maki dan ya hankali kar malam kare take wanka kare take wanka wani kuma ina ko kusa da inda yake tabarwa ma iyalin zama sai ta je ba bare ma su zauna su yi wanka tare kare in kana karanta rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa za ka yi sha'awa a ce kai ma ka haka sannan a lokacin annabi shekaransa nawa ya doshi giftin aisha ya aure ta yana wajen shekara hamsin da wani abu ya aure aisha kar shekara tara yana shekara hamsin da uku shekara hamsin da uku amma ita ga rayuwar da suke yi rayuwar yan shekara sha takwas da samarin eh, yan ashirin da biyar ne haka suke yi har tsere suke yi da matansa tsere su tsere da matansa ko a dakin kane wani ba taɓa yin tsere da iyalinsa ba ko a daki ko mu gwada a daki ne daga nan zuwa kai in gawa za ki riga ne babu babu babu san alaƙa ce a busa ƙiƙan ba alaƙa ba ɗan ɗan ko ɗan maiko tsakani friction alaƙa a bushe annabi yakan zauna a gidansa ya sai iyalansa sun kamiya daren gida ya kaɗe madaran akuyarsa haka haka tambaya aisha in annabi ya shiga gida me yake yi ya ce fi mai nafi alihi kana da yana iyalan sa aikin gida ya rike yaro yanzu misali kamar yanzu ka rike yaro karami ka canza masa famfan ka rike shi ja su masa kayan abin haka an kawo miya kaɗan sai a kan tsinkawa wani abu ne a cikin gida a wadda sufli wadda tattafa rai rene mu hada ko ba ne ba ko ba haka rayuwa take saboda haka wannan zamantakewa in ba ku zauna da daɗi a duniyar nan ba to ina za ku je ku ji daɗi ba iya zaman kenan ba in Allah ya hada ku aljanna alhamdulillah ya ci gaba amma ina ne inda za a yi soyayya a duniyar ne ko an ce ko za ka ce kun tsufa ba za ku yi soyayya ba ne soyayya su ya fi kyau ya fi kyau a kan na yara Allah ya fi gamu ina ga wani Allah nan ne muka zo karshen za mu dakata saboda lokaci da muka fi daidai Allah ba mu ladan inda muka yi kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ba mu ilimi mai amfani ya amfanar da muka da muka karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Akwai wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa a akwai jelare abu ne a nan kuma duniyar da kowa yana ji ke za ba a kada jelare ba a nan suna da lafiyar su akwai kuma mai a zara tayar dubu kamar ba daɗi in akwai makarantar ne ta katar akwai ɗan zafi zafi akwai duhu a ba laifiya A yi eh ba a yi ba Ah, wani ne yake tambaya nan yake cewa ah, mutum ne ya zo ya sami liman ya ɗago daga ruku ta ƙarshe sai ya yi kabbara ya bi shi a raka'a ta ƙarshe sai liman ya yi ƙabli a malam zai yi ƙabli liman ne ko zai zauna sai liman ya sallame <clears throat> ya tashi ya cika a zai yi ƙabli tare da liman saboda babu yadda zai rabu da liman sai bayan liman ya sallame ko da kuwa bai samu cikakken raka'a guda ba tun da dai yana tare da liman kuma ba zai rabu da liman ɗin ba sai bayan liman ya sallame zai bi shi a sujadan ƙabli idan liman ya sallame sai ya tashi ya kawo raka'o'i da aka riga shi wannan dai shi ne daidai kawai zai bar zai zauna a ya jira liman ya sallame ba saboda dole ya bi liman na Allah wa'ala Nam? waya wayan ba na zo na sata fide ba su da shi